Amurka ke magana. kan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jumhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya da lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraronmu, mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Ke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar yau 31 ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Imam Aliyu ɗauke da labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A Najeriya akalla mutane 25 ne aka kashe sakamakon wani harin da ƙyan bindiga da ake kyauta da zaton mayakan Boko Haram ne suka kai kan wani gari a arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda ƙyan uwan waɗanda harin ya ritsa da su suka faɗa. Waɗanda suka halaka a harin leburori ne waɗanda suka yi balaguro zuwa sabon gari a jihar Borno domin aiki a wani wuri da ake gine-gine sai 'yan bindiga suka kutsa cikin garin ranar alhamis suka bude wuta kamar yadda 'yan uwan waɗanda harin ya ritsa da su hassan usman da awwal isa suka faɗa dan majalisar dattawan najeriya mai wakiltar yankin sanata ali Induma ya ce ya kaɗu kuma ya yi baƙin cikin kashe mutane a yankin da yake wakilta idan masu haro za su iya tunawa a wani hari na daban da mayakan sa kai suka kai ranar alhamis waɗanda ake zargin 'yan iswap ne a wannan wuri na sabon gari sun kashe sojojin Najeriya tara da dakarun JTF biyu lokacin da suka farwa wani sansanin sojoji da asbahi wasu mutum goma sha shida suka jikkata a harin da suka yi amfani da jirage marasa matuka, Jihar Borno inda mayakan Boko Haram da reshen ISIS da aka fi sani da ISWAP suka zafafa kai hare-hare kan jerin gwanon sojoji da farar hula har yanzu nan ne fa cibiyar ta da kayar bayan da mayakan sa kan suke yi na tsawon shekaru goma sha bakwai yanzu. Shugaban ƙasar Mozambique Daniel Chapo ya yi bikin bude kamfanin sarrafa ma'adinai da ake kira graphite da turanci wadda zai rika samar da ma'adinan tun dubu metan a shekara a wani wurin haƙar ma'adinai na wani kamfanin ƙasar China. An yi bikin ne jiya Juma'a a yunkurin ƙasar na faɗaɗa haƙar ma'adinai da ake amfani da su wajen haɗa batir. Hukumar kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce ana tonon wannan ma'adini ton miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a faɗin duniya duk shekara, kuma ƙasar Mozambique tana daga manyan ƙasashe da Allah yawa albarkar wannan ma'adini, wadda ake amfani da shi wajen haɗa batiran motoci da ba sa aiki da mai da kuma na wayoyin salula. A jawabinsa wajen bikin shugaba Chapo ya ce, Yau mun shiga taswirar masana'antu a duniya. yanzu mu ba kawai muna samar da kayayyaki da masana'antu suke sarrafawa ba a'a har har da haƙowa da sarrafawa sannan mu kai ƙetare domin sayarwa kamfanin na ƙasar china mai suna dh mining wadda ya fara aikin haƙar ma'adinan tun a shekara ta 2014 a ƙasar ya ce ya zuba jari fiye da dala miliyan metan a wannan fanni ya samar da ayyukan yi ga mutane 890 kuma zai ƙaru zuwa mutum 2000 china ce take da mafi yawan wannan ma'adini da aka sarrafa a duniya kuma ta mamaye aikin haƙo shi da kuma sarrafa shi shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ƙara tsawon amfani da dokar ta ɓaci a ƙasar na tsawon wata goma sha ɗaya har zuwa talatin da ɗaya ga watan disamba kamar yadda mujallar wallafa dokoki da bayanan gwamnati ta nuna a jiya juma'a gwamnatin ƙasar tana aiki ne ƙarƙashin dokar ta ɓaci tun a shekara ta 2015 bayan wani hari da aka kai wadda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da suke ba da kariya a fadar shugaban ƙasa a halin da ake ciki kuma wani hari da jirgin drones a yankin tigray a ƙasar ethiopia a yau asabar ya kashe mutum ɗaya jikkata wani mutum ɗaya kamar yadda jami'an yankin da masu aikin jinƙai suka faɗa alamar sabon rikici tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin tarayyar a ƙasar To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Pakistan akalla mayakan sa kai bakwai ne aka kashe a yau Asabar yayin da suke fafatawa da dakarun ƙasar a wasu birane a faɗin lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin Pakistan ɗin, kamar yadda wasu majiyoyi ko kuma yadda wasu jami'an tsaro su hudu suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. an kashe 'yan sanda goma da wasu jami'an tsaro haka kan kuma an kashe farar hula goma sha ɗaya a wani harin da mayakan sa kan suka kai in ji ɗaya daga cikin jami'an wanda ya yi magana kan sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba hakanan jami'an 'yan sanda 24 sun jikkata wannan harin yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da sojojin ƙasar suka ba da sanarwar sun kashe mayakan sa kai ɗaya a wani hari na daban da suka kai a yanki na baluchistan ƙasar yanki da ke kan iyakar ƙasar ta Pakistan da ƙasashen Afghanistan da kuma Iran. Pakistan dai ta juma tana fama da ƙyan aware a wannan yanki. A wani hari mafi muni ko tsanani cikin makonnin nan da Isra'ila ta kai a Gaza a yau Asabar ya kashe mutane 27 ciki har da yara uku a farmakin da ta auna kan ofishin 'yan sanda da gidaje da kuma akan tantuna kamar yadda jami'an kiwon lafiya a yankin Falastinu suka faɗa. sojojin Isra'ila suka ce sun auna hare-haren ne akan wasu kumandoji da wasu wurare da ke karkashin mayakan sa kai na Hamas da kawarta Islamic Jihad a zaman martani na zargin keta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka shiga tsakani aka kulla a watan Oktoban bara bayan shekaru biyu ana yaƙi a Gaza. Hamas wacce yanzu take iko da ƙasa da rabin Gaza ta ce Isra'ila ta keta yarjejeniyar tsagaita wuta sai dai bata faɗi ko harin da Isra'ilan ta kai ya auka wakilanta ko muhallai da ke ƙarƙashin ikonta ba. Isra'ila ta kai harin ne kwana ɗaya gabanin buɗe kan iyakar Gaza da Masar ƙarƙashin shirin shugaban Amurka Donald Trump na kawo ƙarshen yaƙin wadda kusan ya rusa komi a Gaza. A halin da ake ciki kuma mutane hudu sun mutu sakamakon fashewar iskar gas a wasu gidaje a wuri da ake kira Habas a Iran. labaran duniya kenan da sahabu Imam Aliyu ya karanto mana. Yanzu za mu shiga fagen rahotanni. An kammala bikin al'adun ƙabilar Abzinawa da ya wakana a Ingal na jihar Agades. Wannan biki shine karo na farko kuma yana da manufar bunƙasa kiwon raƙuma ga sanin muhimmanci sa ga makiyaya musamman ma ga kabilun da ke rayuwa a yankin. Makiyayan daga sassan ƙasar sun halarci bikin tare da bayyana gamsuwarsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Ashiru Alhaji Muktari ya aiko mana. cikin yanayi na nuna al'adun kabilar abzinawa ne aka buɗe wannan biki a timumunan da ke kilomita bakwai da ingal na jihar agadas gurin wannan biki shine falfado da nuna mahimmancin dabbar raƙumi da ke da daɗaɗɗen tarihi a duniya musamman ma a yankin sahel da yankin larabawa a gali ete shine shugaban kwamitin tsara wannan biki shi rakumi da kuka ganshi nan abokin makayi ne duk wata rayuwa da muka yi tare da rakumi ne muka yi kuma rakumi ya contribute ga abubuwa da yawa cikin rayuwar makaya don sai muka gani karshen shekarun ga kamar ana nan ga barin shi sai muka ce a lokaci ya kai da mun maido da wannan festival kin za mu jawo hankalin mutane eh, ah, su maido cikin hankalin su son rakumi raƙumi wata dabba ce da Allah ya halitta da tarin daraja batun da ke nuna yadda ƙabilu daban-daban ke amfani da ita a nan Nijar ko baya ga ƙabilar Abzinawa. Abu in Intirak wani makiyayi ne ya bayyana kaɗan daga cikin tarihin raƙumi. Raƙumi dai kowa san dabba ce, amma dabba ce wadda ta bambamta da sauran dabbobi, saboda Allah ya mata ado da abubuwa da yawa. Kaga dabba ce wadda tana jimin duk wahala kuma dabba ce wadda sai ta jima ma bata sha ruwa ba a kuma dabba ce wadda a ini za ta tahiya doguwa to shi ne yasa lokacin da makaya balle na cikin tanere ba su da abokin rayuwa sai rakumi wannan su ne abzinawa tubawa Eh, da hilla ma da larabawa ko ga addinin musulunci rakumi ya ma annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mushi amfani sosai inda an ce ko madina makka ta sai da aka tura taguwa ta annabi aka bi ta inda ta suguna nan aka yi shi hausawa da suka yi magana suka ce ai buzu babu rakumi buzuzu kenan wannan zancen sofai zance ne kenan ga buzu ya kamata a samu rakumi buzu da rakumi ya kamata amana ce ta yau da kullum makiyaya daban-daban ne daga sassan yankin suka halarci wannan biki ɗaya daga cikinsu ya nuna gamsuwarsu kan yadda aka tsara ya birge mu sosai saboda mu dama muna so kullum ina ci gaba da haraka ta ta astibal wanda shahe dabbobi bisa shi surtu wannan abun da ya kayace ni sosai zamanto zaman lahiya ya kawo shi shi ne yasa kuma muka gayyata kowane matayin da yake fadin kasar Nijar ya zo wannan sallah don kowa ya samu labari surtu harkar da ta shafi rakabma. Ministan noma da kiwo na Nijar a yayin ƙarshen wannan biki ya ce. Orega a registry cette première édition festival de dromadaire game da yadda wannan biki karo na farko yayi nasara na nuna dasa dan baya game da farfado da kiwon raƙumi a Nijar ministan ya ce gwamnati za ta mayar da bikin a ƙarƙashin na hukuma institutionnel et rendre karo na farko na tsara wannan biki da yawa kana a timumunan da ke yankin na ingal ya nuna yadda kabilu daban-daban da ke rayuwa a yankin ke cuɗuwa a tsakaninsu wadda ke nuna a zahiri ɗurewar kwanciyar hankali a yankin na ingal yankin da a baya ya yi ƙauri wajen matsalar tsaro ashiru alhaji mutari GDA hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar a gaida ashiru alhaji muktari 'Yan bindiga sun kashe mutum ɗaya tare da yin garkuwa da mutane kimanin ɗari a jihar Nejan Najeriya, inda 'yan fashin daji na ci gaba da tafka ta'asarsu lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayi na zaman ɗarɗar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin gta hausa amurka ke magana a jihar neja mustapha nasiru batsari ya aiko mana A yanzu haka dai 'yan fashin daji na ci gaba da tafka ta'asarsu a wasu sassan jihohin Najeriya, lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayi na zaman zulumi. Rahotanni dai daga jihar Niger na nuna cewa 'yan fashin dajin sun yi awon gaba da mutane kimanin ɗari tare da kashe wani mutum guda a yankin gulbin boka ta ƙaramar hukumar Mariga. wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka ya sunan shi ya ce ya zuwa yanzu kwanaki uku kenan suna kwana a cikin dazuzzuka ba tare da iyalansu ba. Sun shiga ƙauyuka da dama sun zo Abaha sun kama mutane sun zo kangi sun kama wajen mutum hamsin da wani abu sun zo mahutu sun kama mutum goma sha biyu guda biyu sun kucce sun wuce da goma sun zo kutinge sun kama mutum goma sun kashe mutum ɗaya sun zo ainihin kangi duka dai sun tattara mutane yanzu akwai mutum ya kai sama da mutum ɗari a hannunsu. Duka daga nan Mariga Local government Duka daga nan Mariga Local government a nan yankin Gulbin Bokawad a gunduman hakimin ainihin Mahoro. maganan gada muke yi da kai yanzu haka suna nan tun gangaladema zuwa Lyoji sun tare hanya. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura. Domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan ta wayar salula wasiyo abiodun ya ci tura. To amma shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Aliyu Bagga ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya yi jaje ga al'ummar yankin na mariga akan wannan ta'asa a yankin mu na karamar hukumar mariga muna cikin wani ibtila'i musamman abin da ya shafi yankin gulbin boka dusai kuimo zuwa kakihun zuwa kumbashi zuwa yabawa zuwa wannan dai hanyar wanda yake ita ce hanyar barayin nan da kowane lokaci ta nan suke fitowa suna zuwa suna yin aikin su na ta'addanci wanda muka fita da su daga yankin gulbin bokan nan sun ce yanzu haka akwai mutane kimanin ɗari ma sun wuce da su ah, kuna da wannan labarin eh sun kwashe su sun yi kamin ɗinsu ne a wani wuri na tura jami'an tsaro kuma sun shiga har cikin daji domin su ga cewa sun kwato waɗannan mutanen da suka kwasa sai dai kamar yadda ka sani yanayin hanyoyin jami'an tsaron sun iya ƙoƙarin su na shiga wannan dajin to amma ta kai sun kai inda motocin nan nasu masu sulke ba za su iya bi ba kuma lokacin da barayin suka samu labarin zuwan su sai suka ƙara ba gaba suka ƙara shiga cikin daji Ta'azarar ayyukan 'yan bindigar a jihar Niger dai ya sa ko a wannan rana ta Asabar dubban al'ummar musulmi suka hallara a babban masallacin Idi na garin Kwantagora domin gudanar da addu'ar neman sauki daga Allah. Wanda ke nuna walakanta mu Allah ka walakanta shi. Wanda ke nuna ta mun da hankali Allah ta mai da hankali. mai naka afun. كريم تيب العفو عفو عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha Nasiru Batsari. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. yanzu sai shirinmu na gaba. mu kewaye duniya Jama'a assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin na yau zai faro ne daga jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Kusan cewa a Najeriya yanzu hankalin mahukunta duk ya karkata ya zuwa harkar siyasa haikan. Akasarin harkokin da ake yi yanzu shine batun dawwama bisa karagar mulki ga jam'iyyar da ke mulkin kasar da ma zamo ta jam'iyya ɗaya tilo a cikin ma jihar in san samu ne kuma da dama sun amsa wannan gayyata jam'iyyar apc da ke mulkin ƙasar na son duka gononin jam'iyyun jihohin 'yan adawa su koma jam'iyyar apc don a zama tsintsiya maɗaurinki guda a dunkule a ta tafiya tare kuma da dama sun amsa wannan kira na canza sheka na baya-bayan nan shine gwamnan jihar kano abba yusuf na jam'iyyar nnpp a da wanda a halin yanzu ya canza shekaya zuwa jam'iyyar apc inda aka yi bikin amsar sa a fadar gwamnati da ke nan jihar kano a cikin makon nan tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar apc dr abdullahi umar ganduje tare da mukaddashin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibrin su ne suka yi bikin amsassa a fadar gwamnati nan take dai gwamna abba yusuf ya amsa wannan gayyata inda ya bayyana hujjojin da suka sanya ya canza sheka kamar haka an danka min amana na ɗau ƙur'ani ne rantsuwa ko to zan cewa allah amma ba shakka dole ne haƙƙi ne a kaina zuwa wannan wa'adi 2020 saboda Allah ya yi in yi abin da ya kamata kuma kare mutuncin al'ummar jihar Kano abin da zai biyo baya wannan na Allah ne a takaice dai ya canza jam'iyya ne da nufin gaggauta cika burinsa na raya jihar Kano baki ɗayanta ta hanyar inganta harkokin tsaro da harkokin bunƙasa kasuwanci abin da aka san kanawa da shi da inganta yanayin rayuwarsu ya kuma bayyana a nesa na kafa majalisar dattawan jihar kano da zammar ƙara yaukaka danƙon zumunci a tsakanin al'ummomin birni da ƙauye da kuma raya harkokin rayuwar jama'a da kuma wanzuwar gwamnati mai adalci mai kuma kula da harkokin al'ummominta a ko da wani lokaci. Gwamna Abba ya samu goyon bayan 'yan majalisar dokoki na jihar su 22 da kuma 'yan majalisar wakilai ta ƙasa su takwas sai kuma ɗaukacin ƙananan hukumomin mulki 44 da sun mara masa baya wajen canza ya zuwa jam'iyyar ta apc wannan canza sheka da ya yi abba ya girgiza harkar siyasar najeriya kacokan ɗinta domin da dama kowa yana da irin yadda yake kallon al'amarin wasu na manna wasu kuma na ciki na ciki. Har wa yau a Najeriya, Ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Nelson Wike ya yi gargaɗi ga ma'aikatan Abuja da suka yi buris da hukuncin da kotun sauraron kararrakin ma'aikata na masarantu ta yanke na cewa su janye yajin aikin da suke yi su koma bakin aikin su don tattauna waɗannan al'amura cikin lumana. Kotun dai ta hana ma'aikatan ci gaba da yajin aiki bisa hujja cewa za su iya warware takaddamar da ke tsakaninsu ta hanyar zama bisa teburin shawara su tattauna su warware wannan al'amarin da ke tsakaninsu tare da hukuma. To amma kuma ma'aikatan sun ɗaukaka ƙara ya zuwa kotu ta gaba inda suke ja da wannan hukunci da aka yanke. Ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta goyi bayan matakin da waɗannan ma'aikata suka ɗauka na ɗaukaka ƙarar ya zuwa gaba da kuma suka buƙaci a cire shi wike daga mukaminsa na ministan abuja hmm. don ya gaza warware ɗumbin matsalolin da ke damun ma'aikata wanda sun haɗa da ƙin su giɓin rarar ƙarin albashi da aka yi masu bisa samun ci gaba a wurin aiki wato promotion areas da ba a yi masu ba wanda yake sun taru kuɗin da dama har ya zuwa wani lokaci amma aka yi burus da wannan al'amari da kuma rashin kyakkyawan yanayin gudanar da tsarin aiki a wurin. Wiki dai ya sake yin gargaɗi cewa lallai idan ba su koma ba zai ɗauki mataki. To yanzu kuma sai can gabas ta tsakiya inda ƙasar Amurka da Iran suke yi wa juna kallon hadarin kaji yayin da ƙasar Amurka ta aike da makeken jirgin ruwanta na yaƙi mai suna abraham lincoln da dakarunta masu ɗimbin yawa ya zuwa teku daura da iran da nufin zama cikin shirin ko ta kwana su ma dakarun yaƙi na ƙasar iran wato farisa su ma a shirye suke suna zaune cikin ɗamara kuma tuni suka yi gargaɗin mai da martani mai gauni cikin gaggawa muddin da ko amurka ko isra'ila suka kai mata hari shi ma shugaban amurka donald trump ya yi kurarin zai kai wa iran hari mafi muni muddin iran ta ki a zauna a tattauna da ita game da shirinta na inganta makamanta na nukiliya ministan harkokin wajen iran ya bayyana aniyarsa na a zauna a tattauna tattaunawa sahihi ba tare da wani barazana ko shata wani abin da ba za a iya amince da shi ba. Rasha dai ta yi kira ga kasashen biyu da suka yi zuciya nesa tare da mai da hankali ga shawarwari sahihai inda ta jaddada cewa har yanzu fa kofa a buɗe take na samun daidaituwa matukar aka zauna teburin shawarwari wanda zai hana tashin yaƙi da a yayin da ita ƙasar amurka take tunanin kai hari a tashar nukiliya na ƙasar Iran. Yariman Saudiya Mohammed bin Salman ya yi gargaɗin cewa Saudiya fa ba za ta amince a yi amfani da filin jirgin takmanta ba wajen kaiwa Iran hari. A za mu dasa aya sai a shiri na gaba. sani shabi malumfashi amurka ke magana Shirin mu kewaye duniya kenan wanda sani shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni amma a takaice. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Nigeria Terry Murphy ya koma kungiyar kwallon kafa ta FC photo da kungiyar kwallon kafa ta Nines a mazaunin dan wasan aro. Terry Murphy ya ce ya yake shawarin komawa ne domin lashe manyan kofuna da kuma zirara kwallaye. Dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa da ya zaman aro ne a kungiyar kwallon kafa ta photo har zuwa karshen kakar wasa. inda yarjejeniyar ta hada da cewa akwai zaɓin canja wuri ko kuma zama na dindindin yake bayani bayan komawarsa mofe ya ce kowa ya san kungiyar kwallon kafa ta foto kungiya ce mai fafutuka wajen lashe wasanni da kuma kofuna a turai da kuma kasar portugal idan haka yana da kyau in kasance a nan mofe ya zura kwallaye biyu a wasanni goma a kakar wasar ta bana wanda ya bambanta da kakar wasa da farko da ya fara bugawa kungiyar kwallon kafa ta Nancy inda ya kare a matsayin wanda ya fi zurara kwallaye a kungiyar bayan komawarsa daga kungiyar kwallon kafa ta Lorraine. nan kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal ne tace za ta iya sadaukar da 'yan wasanta guda biyu gabriel jesus dan shekaru 28 da haihuwa da gabriel martellini dan shekaru 24 da haihuwa a matsayin wani bangare na cimma yarjejeniya don sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid dan kasar argentina julian alvarez dan shekaru 25 da haihuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta holland joshua zigzi mai shekaru 24 da haihuwa da yake fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya ce yana bukatar ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta manchester united har zuwa karshen kakan wasan nan bayan da aka soma danganta shi da wasu kungiyoyi musamman kungiyar kwallon kafa ta roma na kasar italy nan kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne karim benzema ya ce yana tunani don komawa da fafata wasansa a kasar turai tsohon dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta real madrid din dan ƙasar faransa mai shekaru 38 da haihuwa zai kara sa ne a kungiyar kwallon kafa ta al ittihad a watan yulin shekarar 2026 da muke ciki. Arsenal na tana dab da kammala cimma yarjejeniyar sayar da dan wasan bayanta Zinchenko ga kungiyar kwallon kafa ta Ayas dan wasan dan kasar Ukraine mai shekaru 29 da haihuwa ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ne a mazaunin dan wasan aro daga kungiyar ta Arsenal. Manchester City kuwa na sa ido ne kan ganin cewa ta dauko dan wasan tsakiya dan kasar Argentina Lautaro ribaro daga kungiyar kwallon kafa ta River Plate yayin da ita ma kungiyar kwallon kwallon kafa ta Manchester United, Tottenham, Atlantico Madrid hada da kungiyar kwallon kafa ta Juventus duka suka nuna sha'awar su na ganin sun dauko matashin dan wasa mai shekaru 22 da haihuwa wadda ake ganin cewa farashin sa na iya kaiwa fam miliyan 86. Bala Dahiru GTA e Hausa, Amurka ke magana daga Bauchi a Nigeria. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya shi ma ɗin a takaice. A Najeriya akalla mutane 25 ne aka kashe sakamakon wani harin da ƙyan bindiga da ake kyauta da zaton mayakan Boko Haram ne suka kai kan wani gari a arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda ƙyan uwan waɗanda harin ya ritsa da su suka faɗa. Waɗanda suka halaka a harin leburori ne waɗanda suka yi balaguro zuwa sabon gari a jihar Borno domin aiki a wani wuri da ake gine-gine. Sai 'yan bindiga suka kutsa cikin garin ranar Alhamis suka buɗe wuta. kamar yadda 'yan uwan waɗanda harin ya ritsa da su Hassan Usman da Awwal Isa suka faɗa. Dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar yankin Sanata Ali Indume ya ce ya kaɗu kuma ya yi baƙin cikin kashe mutane a yankin da yake wakilta. Idan masu haro za su iya tunawa a wani hari na daban da mayakan sa kai suka kai ranar Alhamis waɗanda ake zargin 'yan ISWAP ne a wannan wuri na sabon gari sun kashe sojojin Najeriya tara da dakarun JTF biyu lokacin da suka farwa wani sansanin sojoji da asbahi wasu mutum goma sha shida suka jikkata a harin da suka yi amfani da jirage marasa matuƙa. Shugaban ƙasar Mozambique Daniel Chapo ya yi bikin bude kamfanin sarrafa ma'adinai da ake kira graphite da turanci wadda zai rika samar da ma'adinan ton dubu metan a shekara a wani wurin haƙar ma'adinai na wani kamfanin ƙasar China. an yi bikin ne jiya juma'a a yunkurin kasar na fada da haƙar ma'adinai da ake amfani da su wajen haɗa batir hukumar kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce ana tonon wannan ma'adini ton miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a faɗin duniya duk shekara kuma ƙasar Mozambique tana daga manyan ƙasashe da Allah wa albarkar wannan ma'adini wadda ake amfani da shi wajen haɗa batiran motoci da ba sa aiki da mai da kuma na wayoyin salula. Shugaban ƙasar Tunisia kai Sa'id ya ƙara tsawon amfani da dokar ta ɓaci a ƙasar na tsawon wata goma sha ɗaya har zuwa talatin da ɗaya ga watan Disamba kamar yadda mujallar wallafa dokoki da bayanan gwamnati ta nuna a jiya Juma'a. Wani hari da jirgin drones a yankin Tigray a ƙasar Ethiopia a yau Asabar ya kashe mutum ɗaya jikkata wani mutum ɗaya. kamar yadda jami'an yankin da masu aikin jin kai suka faɗa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai Allah ya kai mu ranar litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin. Ni ce Madina Dauda, buhuta lafiya.